تدعى إلى كتابها اليوم اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ونشر الكتاب وتطاير الصحف مرحلة عصيبة من مراحل, اليو... من مراحل القيامة قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة فقالت أم سلمة يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض فقال صلى الله عليه وسلم شغل الناس قلت ما شغلهم قال نشر الصحف فيها مساقيل الذر ومساقيل الخردل وقال صلى الله عليه وسلم أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحدا وذكر منها وعند الكتاب حين يقال هاء مقرأ كتابية حتى يعلم أين يقع كتابه وكتاب أعمالك هو الذي يقرر معالك ويحدد مستقبل الحقيقي مستقبلك الحقيقي ومصيرك الأبدي حتى تستسلم النتيجة النهائية عندما تطير التحف إلى الأيدي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا عباد الله وكتاب الأعمال يطوى عند الموت وينشر عند الحساب قال الله تعالى وإذا الصحف نشرت قال مقاتل وإذا مات المرء طويت صحيفته صحيفة عمله فإذا كان يوم القيامة نشرت ومن عدل الله تعالى أن جعل لك كتابا ووكل بك ملكان يكتبان حسناتك وسيئاتك فإذا جاء أجلك أويت صحيفتك فجعلت في عنقك قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا عباد الله ويخرج للإنسان كتاب عمله فيلقاه مفتوحا أمامه قال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض السلف عدل والله من جعل حسيب نفسك من جعلك حسيب نفسك ويأخذ المؤمن كتابه بيمينه فيفرح فرحا مدويا فيقول هاء مقرأ كتابية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية وجاء في الحديث يدعى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كفنه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي رب أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيوطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله وقف المجرمون على كتاب أعمالهم وقد اطلعوا على ما فيها من تسجيل كامل لجرائم التي كانوا يتفننون في ارتكابها وحينئذ يدعون على أنفسهم بالويل ولوقوع ولوقوعهم في الحلاك واليأس من الفك من الفكاك قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يقول الفديل بن عياض رحمة الله عليه يا ويلتاه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 wanda ya daidai da 24 ga watan bakwai shekara 2026 ita ce hudu ba ta 124 a kan wannan mimbari na masallaci mus'ab bin umair da ke nan cikin garin kaduna wanda taken wannan hudu ba shi ne waiwaye zuwa ga aikinka na ƙarshe da za ka tarar da shi wurin Allah lallai dukkan godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa ko muna neman taimakonsa muna neman gafaran Allah muna tuba zuwa gare shi dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi babu mai batar da shi haka nan wanda ya batar babu wanda ya sai shiryar da shi muna masu shaidawa babu abin bauta bisa cancanta face Allah shi shi kadai bai da abokin tarayya muna tabbatar da manzanci da bautan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gare shi bayan haka ya koyan uwa a har kullum hudu ba farko takan bude da umarni da tsoron Allah don haka mu ji tsoron Allah asalin jin tsoronsa kuma da tsai kan mu kuskura ajali na mutuwa ya saukan mana face muna masu miƙa wuya da rayuwar mu zuwa ga Allah ‘yan kwa masu daraja wannan hudu ba kamar yadda kuka ji tana magana akan aikinka rubutaccen aikinka na ƙarshe da za ka tara surun Allah wanda wannan littafi da za a baka shi ke iyakance ina ne makomanka a ranar alkiyama littafi ne cikakke wanda babu tawaya a cikinsa littafi ne da aka yi masa tsari cikakken tsari na duk abin da ɗan adam yake rayu a kansa kama daga haihuwansa har zuwa ranar da Allah zai ce ku ɗauko rayuwarsa ya dawo saura bincike a kan ayyukansa ya ku yan uwa a cikin wannan littafi ran alkiyama za ka tarar da bayani filla-filla na daga abin da mutum ya aikata sawa'un wannan abin da kai mummuna ne kai kaɗai kai ku da yawa kuka yi a bainar jama'a kai a bayan idan mutane kai wallahi za ka gani a cikin wannan littafi an zo maka da shi hakanan idan kyautatawa ne wanda kai don Allah ku da yawa kuka haɗu kuka yi kai kaɗai ne shi ma za ka tarar ba tare da ubangijinka ya zalunce ka ba a wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa yana cewa kowace al'umma a ranar alkiyama za a kira ta zuwa ga littafinta kuma wannan littafi idan kuka zo masa a cikinsa za a sakanka ku da abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah ta'ala zai ce wannan shi ne littafinmu da muka ɗora muka rubuce a kanku kuma yana magana da gaskiya da adalci ba tare da zalunci ba Allah ta'ala ce inna kunna nastaghfiru ma kuntum ta'malun mun kasance tun kafin ku zo nan ran alkiyama nastaghfiru ay naktubu muna rubuce ma kuntum ta'malun duk abin da kuke aikatawa yau za ku ganshi kuma za ku san gaban wa kuke tsaye a yau yan uwa masu daraja Yaɗa littattafai da za a yi da watso ma kowa littafinsa da za a filin alkiyama mataki ne mai tsananin wahala wanda hatta annabawan Allah suna shiga tashin hankali a wannan rana ballantana waɗanda ba su kai su ba wannan yana daga cikin matakai mafiya tsanani wanda za su wakana a filin alkiyama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a tashi mutane a ranar alkiyama uratan irara haihuwan mahaifiyansu Fatan ba ta kalma kafafuwansu tare da tsananin zafin ranar da ake fama da shi a yayin da ya faɗi wannan sai ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta uwar muminai ta ce da shi ya Rasulallah, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa a taku me ya kai wannan matsayi tsananin muni da tashin hankali yanzuru ba'duna ila ba'din yanzu haka za mu tsaya tsirara sashinmu na kallon sashi ɗana kallon ubansa tsirara haihuwan mahaifiyarsa suriki yana kallon surikinsa faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita shugilan nas an riga an shagaltar da mutane ba su ma san ina suke ba shine faɗin Allah ta'ala wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin na azaballahi shadid maye za ka ga mutane suna yi kamar yan kulob yan gidan giya Allah ce wallahi ba giya suka sha ba azaba ne kuma kaɗan aka gani in har aka yadda ka shiga jahannama ta ce ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shagaltar da su Ya ce wa littafan su mana abin ka kayin nan wannan mugunta da zaluncin da kayin baka tsira ba wallahi baka tsira ba Don kafuwa na ba ka fa Allah ƙarfi ba Don kafuwa na dabara Allah ya ka dabara dan kana jin kai ba wanda ya isa da kai to ranar za ka san an isa da kai wallahi Ya ce za a watso littafai su za su galtar da mutane Ya ce kuma wannan littafan fi hamasatiluz zar a cikin sa akwai daidai da ƙwayan zarra na abin da mutum ya yi, yana ciki shine wajadu ma'amilu amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada Allah sallallahu alaihi wasu cewa masakilul kharjal da daidai kwayan komayya haƙi wannan na sata na cuta zalunci Allah ya yana cikin littafin bai ce mu Allah da komai ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa da ita ki kiyaye da kyau a wurare uku ba wani mutum da ke iya tuna wani oga oga ogan ma ta kansa yake yi shi ta kansa bai san kansa ba baba baba uba bai san ɗana kira ba ya mijina bai san da zamanki ba yau mai firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idin sha'ni yughni kowa ta kansa yake kwalinka ba zai amfani ka ba dukiyarka ba abinda za ka yi ma yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wurare uku ba wanda yace tuna wani kowa ne ne shi da ya tashi kawo su sai ya ce wa indal kitab yayin da ake watso littafi me zaka gani Allah ka ya sani idan ne makoma yana nan a ciki zaka gani zai zo wasu saboda zunubi da saban Allah da rashin tsoron Allah a duniya Allah ta'ala zai walakanta su Wulaƙancin da hannunsu na aguza a danna kirjinsu sai ya fata ya fita ta baya sannan a basu littafin ta baya saboda ba su da daraja wurin Allah wa amma man utiya kitabahu a zahrihi kenan fa yadda osu bura daga wannan ranar mutu ya fara kiran halaka da shiga uku da lalacewa ai kama kara alam ya cikum nadir ba ma gargadi a duniya ba ba gaya ma duk mulkin kakon da ya fi ka mulki ba ba gaya ma duk alfaharinka da isanka akwai wanda zai iya tankwara ka baran da baka shirya ba me ya hana ka gyara me ya hana ka gyara me yasa ka zalunci al'umma kana fane kace a baka kasan zalunci zaka yi to a yau karba zuk innaka antal azizul karim azaba ce ta bala'i kuma sai ka shiga a ce ranka ya dade ai yanzu aka fara girman kujeranka shiga mu zuk innaka antal azizul karim in ba ku sani ba ku sani wallahi rana ce da take tafe wayan mai wayo bai fidda shi ƙarfin mai ƙarfi bai fidda shi mulkin mai mulki bai fidda shi wallahi ko malami ne kai duk tarin ilimin ka in kai abin da Allah ke so ba wutakka ma ta fita su azaba wutakka ta fita su a yi amfani da kai a zalunci al'umma abu baƙi kirin a sa ka tankwasa ayoyi kai mishi tanti ya koma fari tas inna rabbaka labil mirsad kai ka san Allah da ke jiran ka, kuma wallahi ta ya tambaye ka game da wannan alim da ya saka da Allah ya ba ku amanan kwakwalan al'umma da zukatansu suna bin ku suna biyayya gare ku kar ku yi tsammanin shikenan duk abin da ga dama za ku yi da al'umma da mimbarin annabin Allah kuma da mimbari wurin kasuwar duniyar ku wallahi tallahi sai Allah ya kama ku kuma wallahi tallahi ku kun fi kowa sani azaban ku ta daban ci saboda wanda ya ji tsoron Allah dan kanshi wanda ya tsaya inda Allah ke so dan kanshi wanda ya saba zai haɗu da ubangiji wa ma alaina illa albalag isarwa ce kuma an isar muku wanda ya ga dama ya daidaita wanda ya ga dama ubangiji yana daidai da kowa Allah ka shiryar da mu ɗan uwa wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma ummu salama a lokacin ya ɗauki karɓar littafi ba mai tuna wani wahina yi ƙawani. haka nan lokacin da za a ce haƙo ta biya, ce ku karɓi littafi na ku karanta har sai mutum ya san menene littafin nan zai faru da shi haka annan sulasula ya faɗa wani hali littafin nan zai jefa ka ka zo da guzurin ayyukan kwarai aljanna za ku ko ko ka zo da kishiyan haka Allah ya ƙona 'ya'yan annabawa kuma kai baka kai su daraja ba Allah ya ƙona matan annabawa kuma ke baki kai su matsayi ba Allah ya ƙona iyayen annabawa kuma kai ka san sahabi ma baka saka je kusa da shi ba balle annabi saboda haka ba wata dangantaka da za ta kwace kan baka ji Allah ba yan uwa wannan ayyuka wannan littafi na ayyuka shine abin da ke tabbatar da makoman kowane mutum kuma shi ke iyakance ina mutum ya fuskanta na haƙiƙa ne sannan kuma shi ke nuna ina za ka zauna zama ta har abada a lokacin da za a fito da sakamako na ƙarshe na result ɗin ayyukan da yi a nan duniya a sanda za a yaɗo maka littattafai Allah ta'ala ya faɗi karkasuwan mutane a wannan rana ya ce fa'amma man uciye kitabahu mini wanda aka ba shi littafinsa da hannun dama ya Allah ka tausaya mana ka samu cikinsu don tsarkin sunayenka Allah ta'ala ce fa saufa yuhasabu hisaban yasira irin waɗannan mutane da sannu za mu yi musu hisabi hisabi mai sauƙi. wa yanqalibu ila ahlihi masrura sannan mutum zai koma cikin iyalansa da dangi da ƴan uwa masruran yana cike da farin ciki wa amma man utiya kitabahu wara zahrihi amma wanda aka bashi littafin shi ta bayan bayansa su ne wanda muka ce malaman tafsiri suka ce za a huda kirjin mutum da hannunsa na hagu bai da darajar da ma Allah zai kalli fuskansa sai dai a tura hannun kamar inda an yanka kaza ake tura kafafuwa ta baki ya fito ta wuya haka za a burtsuka hannun mutum ta baya a ba shi littafi don shi kan matsayin Allah ya kalle shi ko mala'ikus kalle shi bai da wannan darajar ya riga ya bata rayuwar a duniya Allah ta'ala ce fa sawfa yad'u subura wannan kuma shine zai rinka kiran halaka da ya shiga uku ya lalace kuma Allah ba zai taurare shi ba saboda an ba shi dama bai yi ba haka da yan uwa wannan ayyuka da muke yi a nan duniya ku sani hadisi ya tabbatar cewa da ayan qur'ani ya tabbatar duk dan adam din da ya mutu za a nannada wannan littafi na ayyukansa gaba daya a sanya sa a cikin wuyansa duk wanda ya mutu za a nade an gama da shi sai a sanya shi a nade sai ran alkiyama a watsu masa shine fadin Allah ta'ala wa idza suhufu nushirat idan takadduna ayyuka aka watso su ga mutane muqatil Allah ya masa rahama yace abinda wannan aya ke nufi shine idan matal mar'u idan mutun ya mutu tuwiyat sahifatu amalihi za a nannade fallayen ayyukansa da ake Allah ce wa inna alaikum na kiraman ya'lamuna ma taf'alun fa idza kana yawmul qiyamati nushirat idan alkiyama ta tsayu muqatil yace sai a watso ma mutun yaje karata da abin da yake kuma a duniya ba mai kula wani a wannan rana yana daga cikin adalcin Allah ya ku yan uwa yanda Allah ta'ala ya sa aka rubuta komai balle mutun yace sharri akai masa shi yasa in aka tsaya filin alkiyama ma Allah zai ce karanta littafin akwai inda mala'iku na suka zalunce ka su ma in dauki mataki a kansu akwai inda kai aikin kwarai ba su rubuta kai ba ko akwai inda suka yi maka ƙarya suka ce kayi sharri kuma baka yi ba idan da adam ya duba ne ce Allah duk abin da ke nan gaskiya ne ba ragi ba tsari. ta Allah ce to an gama yi kanka sakamako Allah ya wakilta mala'ikun nan guda biyu su rinka rubuta kyawawa da ayyuka idan ajalin mutum ya zo sai su nade su su sanya su a wuyan mutum shine ma'anan faɗin Allah a cikin suratul Isra wa kullu insanin aljamnahu ta'irahu fi unuki mun dora masa littafi duk wani mutum mun dora masa littafin aikinsa a wuyansa kar ma ya ce wani ne yayi masa ƙarya kai din kai kuma gashi nan in ka matsa ma sai a sa ji in ka matsa ma sai Allah ya nuna maka sanda kai aikin yanda kaga CCTV camera sai a dauko maka wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura Allah zai nuna ma karara in so kake a nuna ma a duniyar san da kai za a nuna ma ture ma ya nuna ma wannan balle Allah dan haka yan uwa mu sani za a fito da waɗannan littafai ra alkiyama a buɗe su gaban mutum ya gani Allah ta ce za mu fitar da ci ra alkiyama a watso shi a ce ka karanta wasu daga cikin magabata suke cewa wallahi ba wanda ya kai Allah adalci ta yadda ya sanya maka kai makanka hisabi da ya so zai ce kayi kaza kayi kaza mun hukunta ka kaza ya isa ya haka amma sai ce karanta da kanka yi makanka hukunci da kanka wai kai wannan adalci a ce kai makanka makin jarabawanka da kanka kai ka san ba wanda ya zalunce ka sai dai ka zalunci kanka don haka ku sani yan uwa duk mumini dai dai karɓi littafinsa da hannun dama kuma zai yi farin ciki farin ciki mai dawama wanda har zai zo ya alfahari ya nemi dangi da ‘yan uwansa su karanta littafinsa wanda kuma wannan littafi idan mutu ya kuskura ba aikin kwarai a ciki zai rinka cewa ya laita ne lam'uta kitabiya idan ma da ba a bani wannan littafi ba kawai azaba aka yi masa kai tsaye kama ka yi zuwa cikin hadisi ran al'amman Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ran alkiyama za a kusanto da mumini kusa da ubangijinsa har sai Allah ya sanya asalin wato a wannan e, littafi na mumini da matabbatar abin da yake na zunubansa a kasanto da shi a nuna masa ayyukansa da zunuban da yi, sai Allah ya tambayi mumini ya ce da shi hal ta'rif shin ka san wannan laifinka ne ko ku kana ga an maka ƙarya sai ce ya ubangiji ai rabbi a'rif ya Allah ina sane wallahi wannan kam duka ayyuka ne da nayi ba a yi mun ƙarya ba sai Allah ta'ala ya ce da shi qad satartuha alayka fi dunya a duniya na rufa maka asiri mutane ba su ganka a matsayin mai zunubi ba ban fallasa ka ba wa inni ghafartuha lakal yawm a yau ma na gafarta ba zo ka wuce aljanna ya Allah ka sa muna da rabo dan tsarkin sunayenka fayuta sahifata hasanatihi sai Allah ya ce a bashi littafinsa na kyawawan ayyuka ya fita da su kar a nuna munanan sa riga an yace mai wa ammal kuffar amma wanda suke kafirai wal munafiqun da munafikai masu bayyana alkhairi su kore sharri a zuci ko su boye kafirci su bayyana musulunci a sarari fayunada bihim ala ru'usil khalaiq manzo sallallahu alaihi ce za a kiraye su akan dukkan halittu duk duniya sun gansu hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalin da Allah ta'ala ya sa ayi shela duk duniya ta gansu ya ce haula illazina kadhabu ala alallah waɗannan su ne mutanen da suka yi ma ƙarya suka ce a ba su mulki za su yi adalci aka ba su suka sace dukiyar al'umma suka ce a ba su mulki suka yi rantsuwa da ƙur'ani aka ba su jinanan al'umma ya yi ta zuba su kuma nasu jinanan yana tsare aka ba su dukiyar al'umma za a yi kwalta suka gina kawunan su suka bar mutane na hatsarurruka suna mutuwa suka ce a ba su za su yi asibitoci suka bar mutane cuta na kashe su Allah ku ce da duniya makaryata ne yau ne kuma zan yi yadda zan yi da su haula illadina kazabu ala Allah thumma Allah ƙarya sun ce za su yi kuma ba su yi ba to yau za su ga alakansu da ubangiji ita kuma ƙarya ce ko gaskiya ɗan uwa a wannan rana za a tsaye da wanda yake mujirimi mai saban Allah a kan littafansa a nuna ce shi a cikin abin da ke ciki wanda aka rubuce na laifuka da zalunci wanda yi su nau'uka daban-daban ya aikata a duniya a wannan lokaci sai a kira a kira shi su rinka kira kan kansu su da kansu da sun ga sakamakon za su rinka kiran cewa Allah ta'ala sun shiga uku kuma sun lalace sannan mu sani ya ku bayin Allah lallai waɗannan tallaye da za a turo ma mutum abu ne wanda kai ka rubuta aike kai ka rubuto a cikinsu da ayyukanka ayyukanka na da gobe su ne wada da alƙalamin da aka rubuta wannan littafi da su don haka ka yi ƙoƙari ya zamto dukkan abin da ka rubuce a wannan littafi ya zama alkhairi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce kulli shay'in fa'aluhu fi zubur duk wani abu da kuka aikata da mutum ya aikata yana cikin littafai mu Allah mun taskace wa kullu saghirin wa kabirin mustata kuma duk wani babban laifinku da babban ladanku da komai da kuka yi rubutacce ne Allah ya ajiye shi wasu malaman tafsiri suka ce ai kullu ma fa'aluhu maktubun fi sawfil a'mal abinda ayan ke nufi duk abinda kuka aikata lalle an rubuta shi a waɗannan littafai da haka mu sani dalle wanda ya rabauta shine wanda ya tsarkake littafin sa daga munanan ayyuka bai cika su da miyagun ayyuka ba ya cika littafin da abinda Allah yake so manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kaseera hakika ma dalla mara balale ga mutumin da ya cika littafinsa da istighfari da neman gafaran Allah da kai wa mi gaggawa wurin ganin mun tsarkake waɗannan fallaye namu da tuba zuwa ga Allah da neman gafaran Allah da kuma asalin wato canza munanan ayyukanmu da kyawawa da kuma rashin dogewa akan zunubi mu canza mai abin da Allah yake so Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon biye mata ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna da abubuwa biyu da muke so mu kira na musamman kansu a akan wannan mimbari a yau na farko shine aikin da muke na masallaci Alhamdulillahi muna godiya ga Allah sannan muna godiya ga waɗanda suke ba mu gudunmuwa musamman wanda suke bibiyan mu a kafafen sadarwa wanda su ne mutanen da suka fi bamu gudunmuwa fiye da kowane bangare na waɗanda suka bamu gudunmuwa a yanzu in kun fita ga masallaci nan za ku gani aiki cikin taimakon Allah ya fara tafiya amma yanzu guna ta kare ba dan yanzu ne ma ake farawa amma mun gode ma Allah godiya mai tarin yawa sannan muna godiya ga dukkan wanda yake ba da taro sisinsa ko gudunmuwansa ko shawararsa ko addu'ansa a cikin wannan aiki muna kira da babban murya idan Allah ya sa an samu irin waɗanda suke da ayyuka na ƙwarai idan muna da su da yawa ƙasar nan mu dai har yanzu Allah bai sa mun haɗu da ko ɗaya ba su ne mutanen da sukan zo ce a matsa a ba su wuri a nuna musu me za a yi idan Allah ya sa irin waɗannan mutane sun ji daga kusa ko nesa muna buƙatan gudunmuwarku na gina wannan masallaci da makaranta da ofishi da laibirari da muke so mu fitar a wannan wuri ko shakka babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya gina ma Allah gida daidai da tsuntsu daidai da bai sunan shi shekan tsuntsu karamin tsuntsu to Allah zai gina masa gida aljanna malamai suka ce abin nufi shine duk wanda ya bada gudunmuwa wurin gina masallaci to gida Allah zai shi aljanna da haka muna kira ga duk wanda Allah ya bashi dama na dukiya ko na aikin ko na kayan aiki to a taimaka mana da shi yanzu ne muke tsananin bukatuwa zuwa gare shi ga wanda za su sanya mana gudunmuwansu asusun masallaci asusunmu lamban akawun shi ne 001-885-4493 001 885 suna akawun musab bin umair mox and islamic center sannan banki kuma shi ne jaiz bank allah ta'ala ya ba da ikon taimakawa wanda kuma kayan aiki za su babu kama daga dutse siminti rodi yashi da bulo to za a iya kawo wannan masallaci kai tsaye idan an zo a tambayi inda malam isa ko malam abubakar adamu duk wanda aka ba a cikinsu suna cikin su ne kwamitin da ke kidanyewa da tattale mana dai abin da muka tara mun yi wannan aiki a bisa tsarin cewa akwai waɗanda suke tattara kuɗi su ba da bayanin abin da aka tattara akwai waɗanda suke iyakance abin da aka samu na kayan aiki da lura da abin da ya shigo ya fita akwai wanda kuma shi ke su suke tsayuwa akan masu gini akwai wanda kuma shi ke binciken kowa da kowa abin da aka yi so da aka wannan tsari mutane kusan shida ne ko bakwai ko takwas ke kansa muna fatan za ku ba mu gudunmuwanku ko da ta shawara ne muna maraba da ita Allah ta'ala ya datar da mu abu na ƙarshe mafi munin abin da za mu kira a kansa shine abin takaici daban haushi wanda ke ƙara nuna maka har yanzu al'umma mu ba san inda suka sa gaba ba har yanzu al'umma mu suna rayuwa irin rayuwa ta dabbobi da ban san ciwon kansu ba dabban da idan akwaki na tafiya akuya ɗaya ta fanɗare ce daji duk sai sauran su shiga daji an wayi gari mun yi kira ba ɗaya ba ba biyu ba akan mutanen da musamman mata ake shiga gidaje ana karɓan katukan ɗan ƙasansu ko katin zaɓensu ana ba su naira dubu biyar ana ba su naira dubu uku masu ɗan wayo ana ba su dubu bakwai ko takwas to mun samu tabbaci hatta a wannan unguwa tamu nan da muke hudu ba saboda tsabar rashin sanin ciwon kanmu mata dubu biyu dubu uku ana ba ku kuna ba da katin zaɓe wannan na nuna maka hakikanin ashe mu ke zaluntan kanmu ma kafin wasu su zalunce mu ashe mu ne dakikan kanmu kafin wasu su zama dakikai ashe mu ke ba da kai bori ya hau don haka duk abin da aka yi mana ashe mu ne mafarin cutar da kanmu wai dai halin da ake ciki al'umma har yanzu ba san inda suka sa gaba ba san ciwon kansu ba kwata-kwata saboda haka mazaje su sani in matansu na da kacikan ƙuri'u in kai nagari ne to ka ɓata kata ka tambaye su su baka ran zaɓe ra'ayinka ra'ayinsu sannan kuma duk wanda zai ɗauki wannan kati ya saida to ya sani ya taimaka wurin kashe wutar lantarkin ƙasanmu ya taimaka wurin kashe arewa ya taimaka wurin kashe asibitoci shi ya taimaka ƴaƴanmu su zauna kamar marayu ba makarantu masu kyau kuma Allah ya isan mu akan ka kowaye kai wallahi bamu ya taimaka ba wallahi bamu ya taimaka ba duk wanda zai amfani da daman shebari a cutar da mu ka sanya ƙuri'anka wurin da ka san ba daidai bane Allah ya shiga tsakaninmu da kai saboda haka wallahi jama'a ku farka wanda bai da katin nan ya je yayi ba magana ake nawa za a zaba ba ba ta ita muke ba kowa yau da gobe ta gaya mai mai zai yi amma yancin ka ne magana ana matsayin da wasu cocinan ba a shiga sai an nuna katin zabe amma mu yanzu a watsa muke in an zo ɗiban wanda za su shaye-shaye a cikin mu zaka gani in an zo ɗiban wanda za a ba su kayan maye su ɗaga makami a cikinmu kake gani ko kana gani a wancan ɓangaren Dan me har yau ba za mu yi hankali ba kuma wanda suke masu dabaran cikinmu masu ilimi ko hankali ko 'yan siyasanmu da suke amfani da dama su ribaci jahilcin wasunmu Allah ka bi mana ta kansu Allah ka bi mana ta kansu Allah ka hana su sukuni don tsarkin sunayenka ya Allah duk wanda zai zama na fitina a ƙasar nan ya Allah don tsarkin sunayenka kafin shekara 2027 Allah mai shi tarihi ya zama abun kwatance Allah mun dogara gare ka kai ne gatan ba mu da wani sai kai jama'a ku shiga taitayin idan mutum kana ganin ana zalintan ka ka zama babban azzalimi a ce har yanzu baka san inda duniya ta sa gaba ba har yanzu baka da lissafin ƴaƴan kauni rayuwa za su tarar kai fa yanzu ji halin da kake ciki ƴaƴan ka gobe me za su taras ka dauki katin zaben ka ka mika ka mika yancin ka ƴaƴan ka kenan haka ka sayar da su a dubu uku fetur nan man fetur baka san farashin shi ba sai ka je kan famfo haka da wani abu da abu ne kake nema a Najeriya in ba ka baka da Allah ba ne kake amfana da shi gaya mana ko waɗanda suke satan masu tara dukiyar kaga sun huta ne su kansu kwana nawa ne suke zama abin tausayi su ba sai abin da ya kamata ba kai ma yanzu ka zo ka zama abin da ka zama so da haka lallai wannan abu da ya taho mata ba ku kyauta mana ba ku shakka ba kuma idan kuka yi haka ku sani ku za ku fi kowa cutuwa in ka je asibiti kan ka ga namiji ɗaya sai ka ga mace goma in ka je kasuwa kan ka ga namiji ɗaya na ciniki sai ka ga mata biyar wannan katin da kuke sayarwa azaban da kuke ƙara ma kanku kenan ba ku sani ba akwai wasu miyagun mata wanda suke kafa ƙungiyoyi suna nan ku bincika unguwannin ku in kun san irin su ku yi musu tarere al'umma su san su ba wani matsala kuma mun faɗi wannan a ɓoye ne don in ya ci gaba har ƙungiyar da matan sai mun faɗe ta don mun santa kuma mun san ƙungiyar tara ne muke yi don a tuba amma wallahin ba tuba ba sai mun yi bagana ko za a kashe mu insha Allah sai mun fada akwai waɗannan matan akwai mata suna nan sun kafa ƙungiyoyi su ake aika munafukai ba su zuwa islamiyya amma duk makwabta sai sun shiga gida sun karbi kati sun biya ta shigo ma sallama da hijabi ta fita ta bar ma gidanka matarka ba ba matar wani bane suna nan suna shiga gidaje mata ake amfani da su suna shiga da kuɗi suna siyan katikan zaɓen mata suna nan a cikin garin kaduna nan abin nan na kan tafiya ku bincika za ku tabbatar da wannan Suna aka ku datsa irin waɗannan mutanen kuma lokaci ne da masu unguwanninmu da sarakuna ku kuka fi sanin al'umma kuma har yanzu kuke da sauran mutunci a idan al'umma ku gaya ma mutane irin wannan sharrin ba abin da wani zai baka wanda Allah bai baka ba ba kuma wanda zai cutar da kai idan Allah ya nufin kare ka kuma duk wanda ya cutar da kai ran alkiyama Allah zai saka maka sai mai a ciki suna ka jama'a mu shiga taitayin mu mu zama mutane na kwarai mu zama sanin ciwon kanmu da yin abin da ya kabata kuma a ƙarshe mu sani gyaran al'umma ba na wani mutum ɗaya bane ba na malamai bane kadai ba na gwamnati bane kadai ba na jami'an tsaro bane kadai gyaran al'umma haƙƙin kowa ne haƙƙin kowa ne karka taimaka kuma in kaga ana yi ka tsayar in ba za ka iya ba ka sanar da wanda zai iya ya faɗi ko ya tsayar ko ya makamancin wannan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين